This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodiyoshi akan intanet wato a voahausa.com. masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin ranar 24 ga watan satumbar shekarar 2015 da fatan masu shagulgulan sallah na yi cikin koshin lafiya mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da maryam dauda a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana da farko ga kanin labaran duniya ana sa ran shugaban ɗarikar katolika na duniya papa roma francis zai taɓa muhimman batutuwa ciki har da magana 'yan gudun hijirar gabas ta tsakiya Ƙungiyar da ke hankoran kare haƙoƙin bil'adama da ake kira Human Rights Watch a Turanci, wadda mazauninta ke nan Amurka ta faɗi cewa hukumomin ƙasar Rwanda sun garkama wasu 'yan ƙasar marasa galihu a cibiyoyin da basu dace ba. Akalla mutane 717 ne suka rasa rayukansu wasu 805 kuma suka raunata a lokacin turere ne da ta auku wajen aikin hajji a birnin Makka. To Allah ya kyauta. bayan kun sha labaran duniya albarkacin babbar sallah shirin namu zai ta'allaka ne kacokan akan gashe-gashen sallah wanda jummai ali za ta gabatar a zango na biyu da farko bari mu je mu sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ana sa ran shugaban ɗarikar katolika na duniya papa roma francis zai taɓa muhimman batutuwa ciki har da magana 'yan gudun hijirar gabas ta tsakiya da canjin yanayi da ma magana a kan tsarin jari hujja a lokacin da zai yi jawabi a gaban 'yan majalisan amurka a yau alhamis dubban mutane sun je wajen don kallon wannan ziyarar ta papa roma a wajen ginin majalisar amurka kuma ana sa ran ɗaruruwan mutanen za su taru a cikin ginin majalisar yayin da Papa Roma Francis zai zama Papa Roma na farko a tarihi da zai yi jawabi akan waɗannan batutuwa Duk da Majalisar Amurka na cike da rudani da rabuwar kawuna, kowa na ɗokin wannan ziyarar ta Papa Roma. Kuma babu wanda ya kai kakakin majalisar John Baina wanda ya gayyaci Papa Roma ɗin, wanda kuma ya kasance ɗan ɗari ka Catholic murna. A wani hoton bidiyo na musamman, Mr. bena ya ce 'yan majalisar wakilan na jiran abin da Paparoma zai ce kan talakawa da kuma bukatar jama'a su rike addininsu. Ƙungiyar da ke kare haƙoƙin bil'adama da ake kira Human Rights Watch a turance wadda mazauninta ke nan Amurka ta ce hukumomin ruwan da sun garkame wasu 'yan ƙasar marasa galihu a cibiyoyin da ba su dace ba da ke Kigali a babban birnin ƙasar. Ƙungiyar ta fitar da wani rahoto yau Alhamis inda ta ba da cikakken bayani daga mutanen da aka rufe a cibiyar Gikondo. wadda aka fi sani da suna kwaka buga tsakanin shekarar 2011 da wannan shekara ta 2015 ƙungiyar ta human rights watch ta ce ta yi hira da mutane 57 da aka taɓa rufewa da kuma 'yan uwansu ta kuma ce an gano cewa hukumomin da sun garkame wasu mutane a matsayin karuwai da masu talla a titi da mabarata da waɗanda ake zaton masu laifi ne a matsayin wata hanya ta kawar da ɓata gari rahoton newa ya kuma ce ana yin ana cusa kusan mutane 400 a cikin ɗaki ɗaya ba tare da isasshen abinci ba ko ruwan sha ko tsaftataccen muhalli rahoton kuma ya ce ana iya horas da iyaye mata ƙanana wato iyaye mata kan laifin 'ya'yansu kanana da aka rufe su tare kuma da wuya a bar 'yan uwa ko lauyoyin waɗanda aka rufe ɗin su gansu labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington Akalla mutane 717 ne suka rasa rayukansu, wasu 805 kuma suka raunata a lokacin turere ne da ta auku wajen aikin hajji a birnin Makka. Jami'an Saudi sun ce lamarin ya faru ne yau Alhamis a birnin Mina, inda mahajjata ke jifan shaidan gabanin fara bikin layya na babbar sallah. Ma'aikatar tsaron Saudi ta fitar da adadin waɗanda abin ya shafa a shafinta na Twitter. sun kuma kafa hotunan da suke nunin yadda ma'aikatan agaji ke ɗauke mutane wani hoton ma na nunin yadda wani ma'aikacin ceto ke baiwa wani wato wani mutumi agajin gaggawa a lokacin da ake tura shi a kan ɗan keken na gungura marasa lafiya an sami irin wannan turereniyar yadda yawa a lokacin aikin hajji cikin shekaru 25 da suka wuce saboda ɗimbin jama'ar da ke haɗuwa don su sauke faralin aikin hajji. mutane miliyan biyu ne suka je saudiya domin gudanar da aikin hajji a wannan shekarar wasu yankunan bakin wake biyu sun kai hari a wani masallaci a babban birnin yamin a yau alhamis inda suka kashe akalla mutane 25 da suka je wajen sallar idi fashewar bam din da ya faru ne a sana'a ya kuma taba wani masallaci da ke hannun 'yan tawayen huthi da suka kwace birnin shekarar da ta gabata nan take dai ba a sami waɗanda suka ɗauki alhakin kai wannan hari ba 'yan tawayen sunni da ba su ɗauki 'yan shi'a a matsayin musulmai ba sun kai harahar da dama a yemen a cikin 'yan watannin da suka gabata a ciki har da wasu munanan harin bama-bamai na mota a birnin na sana'a 'yan bindiga dai sun kara dagula al'amarin da ke yemen kasar da ta dade tana fama da rikici tsakanin 'yan huthi da gwamnatin shugaba abdulrabbu mansur hadi da kuma kasancewar 'yan kungiyar al'aida a yankin tekun arabiya fiye da mutane 4,500 ne suka mutu a shekarar da ta gabata kuma wasu da dama an bar su cikin halin kakanikayi da kuma bukatar taimakon jin kai shugaba hari dai ya tsere ne daga sana'a zuwa birnin adan da ke kudancin kasar daga nan ya tafi saudi wato saudi arabia bayan haka kuma ya koma birnin na adan a ranar talatar da ta gabata bayan da dakarun da ke goyon bayan gwamnati tare da taimakon gamayyar kasashen da saudi ke jagoranta a yankin su wato a yakin suka kai hare-hare ta sama wanda ya fatattaki 'yan tawaye na huti daga birnin To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin jin gaishe-gaishen sallah wanda jummai ali za ta gabatar a zango na biyu Masu sauraro yau fa take sallah. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka albarkacin wannan rana ta babbar sallah. To ba tare da bata lokaci ba bari mu koma gefe guda mu fara karɓar gaisuwar sallah daga birnin Hartford jihar Connecticut. Assalamu alaikum sunana Muhammad Hassan daga birnin Hartford a America. Ina isar da gaisuwar babban sallah ga kawuna Alhaji Muhammad na Zuwar a Kano tare da 'yan uwana Ibrahim Hajiya Hadiza Adamu tare da Jummai a Misau. Ina kuma gaida ƙannena Abdullahi Mai Kano hajiya yalwa mairo altine da nasara dukansu a jos ina kuma gaida na mjy aminu colorado awali karamba lawan geme tare da alhaji babuga dukansu a birnin jos ina kuma gaida yan uwana alhaji danjuma mai taba tare da hajiya mama lare da kuma kawuna prince aminu muhammad a bauchi ina kuma gaida ina kuma gaida mai girma gwamnan bauchi muhammad abubakar tare da dukkan wanda muka yi makaranta a Jos NA Primary School. na fata Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya gabaki daya. Assalamu alaikum. Mun gode. Muhammad Hassan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To bismillah. a ah, ni ni Haruna Lati. na kira da da barka sallah. Allah mai mata mun wani lokaci. To shikenan ka gama? Eh, eh shikenan na gama eh. Assalamu alaikum. Sunana Salma Imam Aliyu. na mika sakon gaisuwa suna barka da sallah ma 'yan uwana na fari uncle inas uncle tanko ya pendo aisha uncle salami anti hadiza yaya anti adawa babba alhassan ya sallau ya isa grema ya musa grema anti mero grema anti hawa grema aisha grema muktar grema salihu girema abubakar grema biro bello shehu dan fulani a habiba da hawa jibrin isa girema salma girema halima girema asiya girema aisha muktar grema aisha musa girema da kuma antizi da onkul gizaf anti halima muhammadu bala babba ahmadu tuntuwa anti rabi da anti Hauwa ningi da fatan kun yi sallah lafiya to da kowa da kowa na ma kowa barka da sallah salamu alaikum to allah ya maimaita mana amin hajiya na gode sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne alhaji ibrahim mai talma sarkin fadan kumashi na isar da gaisuwa na na farko na barka da sallah zuwa ga sashen hausa na biyoyi baki daya zai idar da gaisuwa zuwa ga 'yan waye najeriya zaria kano da jos kano ina gaida alhaji sule kamfala da alhaji umaru a zaria kuma ina gaida diyana hajiya sa'adatu da mijinta mai ringi da 'ya'yanta baki daya da abubakar hango da hajiya Samuri muka koma ƙasan ghana kuma ina gaida da girma mai martaba sarkin zangon ashanti rijin alhaji umar faruku da wasu duk baki daya da sarkin musawa alhaji ibrahim mai nasara da sarkin yarbawa alhaji rufai alahu da sauran jama'a duka baki daya ina gaira mai ɗaki na hajiya nura da ya'ya duka baki ɗaya ina gaida sarkin bari bari da gida alhaji alhassan barau duk baki ɗaya ina gaida izidini gida alhaji muhammad mitalma duka baki ɗaya sa'annan ina gaida gidan kakana malam audu dan tano duk jama'a duk baki ɗaya in mun kuma a landin kuma ina gaida kawata hajiya Uzai Makande da kuma Alhaji Rulwano Alhassan Barau da ‘ya'yansu Sharif Hamdiya da Sadatu duk baki zaya da ɗan uwana Aminiya Alhaji Muhammad Baban Yara wanda matarsa ta zama babu wana uku nan ga Allah jikansa Allah sa ta huta da Alhaji Hussaini Gali da limamin ciki Alhaji Ali Gali da gado Abdullahi Gali duk baki da ina ta da gaisuwa Allah ya maimaita muna Allah ya nuna muna kuma sabon shekara na dai ina duk dai jama'a baki da waɗanda ba su ji sunansu ba ba za ki kira sunansu ba mantuwa saboda shi ina kowa barka da sallah Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana kuma sabon shekara ni ne Alhaji Ibrahim mai kalma sarki fadan kumasi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ni na Aminu Muhammad Haruna Abubakar na Abduwa kuma shiga ga gaisuwar sallah ne da muke so na farko ina gaida mahaifa alhaji musa haruna alhaji suraju malam gajere alhaji alim yau kwamanda da alhaji ibrahim baba uwa da alhaji sai sokora da kuma ina gaida sarkin zango alhaji umar faruk da fadawansa da sarkin musa alhaji ibrahim da sarkin wangarawa alhaji ahmed da sarkin yarbawa ustaz alawu ina gaida shek ismail sawabu ina gaida shek kamis kafu ina gaida shek lamin kafu shek shu'aib akra شك حاجة عمر أكراه ما جاء ما يجي ما جاء بابا لا جاء كل لا جاء أكل لا جاء قري لما دنقان ثمان لا جاء رام لا جاء زبي لا لا جاء هذا لا جاء ما تكمل لا جاء لا الهدي لا ويعرض على السمون على ناصر على المنور سالم لا لا يسالي برو لا الهدي كمال لا نرى لا نرى بكم على الهدي مفارق لا الهدي موت السالم لهم ina gaida ku malam tanko yanki na da hajiya mu ina musu barka da sallah da hajiya ra'ila da hajiya mu ma'aikata sannan a najeriya kuma ina gaida shugaban kasa alhaji muhammad buhari da mataimakinsa profesa sumanzo ina gaida shugaban kasa muhammad da shi da vice president shi mr atas sannan ina gaida sarakunan musamman sarkin kano alhaji sanusi lamini sanusi ina gaida shi borno علاج alkalin ilaa gayda sarkin gaggo a alhaji idris ilaa gayda sarakuna oba da izi shek ɗarin bauchi kakana na gai mai kai sun barka da sallah ina gaida shek bin usman ina gaida shek abubakar gero argun shek kabiru gombe na da nuna daura ahmed tijjani shek ahmed gombe shek abdulwahab jinna musu barka da sallah sannan kuma my uncle baba in fasibo ina mai kai sun barka da sallah alhaji sule naira da alhaji haruna kantin koli ya jahule ira ina gaida عن بناء أطوالها ما قيل ومرعى بين على السلم على المسرح على حج علاج بابون فريلية علاج إمام بن مكوى علاج أنياس علاج مصطفى اسمه إبن الله ومصطفى بركة الصلح فالنا ذاري وقمنا علاج علاج منصور بإيالة والحج أمينة علاج إسماعيل غاية الحج الحرج باب الجيش الستة حجية بالنور الستة حجية فائزة سنة حجية makan ina gaida alhaji kabiru da shi da abin nan da yaron da ake ina gaida sani ake ina gaida sabiya sabiya da mijinta ina gaida hajji amma ma da ita da gidanta ina gaida hajiya da ake ina gaida eh, alhaji kambatu to Allah maimaita mana Allah dukan magabatan Allah kai mu samu shekara bari mu je Kaduna state a gaishe min da eh, retired general Ahmed Abdullahi a gaishe min da 'ya'yan marigayi direban Saddauna Alhaji Muhammad da Yusuf da babaliya da shauransu kuma Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta lafiya kuma a gaishe min da Rabiu Soja a Abuja da Abubakar Sani da Ibrahim Daba bari mu je Kano a gaishe min da alhaji sani a dawanau da magaji da aminu da duk sauran 'yan uwa bari mu je a kwakwatawa a gaishe min jama'ar da nake wucewa kullum abokan arziki da kirfi da lungun zango a gaishe min da mutanen da abdulkadir to a kai min da jama'ar da suke kano ga bakin ɗayansu ina musu barka da sallah Allah ya maimaita mana eh kenan madan na gode eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ni na Aminu Muhammad Haruna Abubakar na Abduwa kuma shiga ga gaishin sallah da muke so na farko ina gaida mahaifa Alhaji Musa Haruna Alhaji Suraju Malam Gajere Alhaji Aliyu Kwamanda da Alhaji Ibrahim Baba Uwa da Alhaji Faisu Kora da Ina gaida sarkin zango Alhaji Umar Faruk da fadawansa da sarkin musa alhaji ibrahim da sarkin wangara alhaji ahmed da sarkin yarba ustaz alayu ina gaida shek ismail sawabu ina gaida shek kamis kafu ina gaida shek lamin kafu shek shu'aib akra shek haji umar akra ina gaida na yi kuma jababai da hajiya kuli da hajiya hasari da hajiya gare da amma dangana man da hajiya rama da hajiya zubaida da hajiya hasiya da hajiya nan da kuma da hajiya الالهاجي داويار الالهاجي سمون الالهاجي ناصر الالهاجي يونس الالهاجي سالي برو الالهاجي كمال نرى دونر ابو كمال الالهاجي مفارق الالهاجي موت سالون زون ina gaida kuma malin tanko yake na da hajiya muni ina musu barka da sallah da hajiya ra'ila da hajiya muni mata sannan a najeriya kuma ina gaida shugaban kasa alhaji muhammadu buhari da mataimakinsa profesa su manzo ina gaida shugaban kasa muhammad da shi da vice president shi sa'ada na ina gaida sarakunan musamman sarkin kano alhaji sanu sulamin sanusi ina gaida shehu barno alhaji mai ina gaida sarkin gaggau a eh, alhaji Na ina gaida sarakunan oba da uzi shekɗan bauchi kakana ina gaida mai kai sun barka da sallah ina gaida shek bin usman ina gaida shek abubakar gero argun shek kabiru kwambe nuna daura a mitijani شك عمل بومبا شك عبد الوهاب جلنا متبرك على سنة أما أنتما ما أنكل بابا انفضبوا لنا مبرسين بك على لا يسلي نيرا على لا جهارونا تنتين كون لا جاهولي را نا جايدا عندي لها جي أطوالها نا جايدا لا ألبي على يسلي مبرسين على مصراحي على حاجة لا جبا غنفر إليا لا جي مان بالنقوة لا جي أنياز مصطفى فنائي تنزلنا متبرك على سنة فالنعذاري يكون ناظر علاج منصور بإيالة وحاجة أمينة وحاجة شمائل وجاية وحاجة سيد حرج بابا فيه وستة هاجية بالنور ستة هاجية فائزة هنا هاجية مكان ناظر علاج كبير بشير أبين من iyalin da ake ina gaida kayan ake ina gaida sajiya sajiya da mijinta ina gaida hajiya amma ina da ita da gidanta ina gaida hajiya sayar ina gaida alhaji gambaji wa Allah mai mai samun Allah dukan magabatan Allah kai mu samu shekara mu kuma Allah samu shekara da imani Allah kai mu samu shekara lafiya salamu alaikum ni na ku amin muhammad hariri na assalamu alaikum to salamu alaikum ina son yi gaisuwa barka da sallah yan uwana aminan arziki ina fatan dai kowa ya sallah lafiya duka musulmi yan uwa ina musu barka da sallah kuma akwai wani dan uwana da hito daga libya yana mai barka da hitowa da libya dan zamanin gina mutumin ka hito daga libya sai ka mai barka suna kauye ina fatan yayi sallah lahiya kamar ni ma ni kai sallah ni ko ni ma zan sallah lahiya nan ga eh kuma ina gaida duka dai jama'a dai ina musu fata alheri yan uwa da mina arziki to assalamu alaikum sai kuma Allah saki hada mu to ai malam baka faɗi sunanka ba ko eh, ai sunana Usaini ina nan na greensboro north carolina waɗannan gashe-gashen sallah suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc assalamu alaikum sunana fatima ina son mika saƙon gaisuwan sallah zuwa ga babana Alhaji Aliyu SD Faradan Kwantagora, Alhaji Umaru Ayawa Sarkin Dawakin Mai Sudan, Rabiu Ibrahim Ayawa, Nasiru Aliyu SB, Hajiya Lauratu Aliyu SB, Hajiya Hadiza Halidu Ibrahim duk a Kwantagora, Alhaji Haruna Sheshi GRA Phase 2 Kwantagora, da Hajiya Hannatu Lawal Correction. ina gaida alhaji abdullahi alasan ba da ƙoshi a bidda ina gaida ibrahim bagudu safiya bagudu aisha abdulmalik dukansa a agaye ina gaida ramatu bagudu naira sulaija ina gaida alhaji musa ya shi da iyalansa ina gaida duka al'umma musulmi ga ɗaya daya da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Amin sun ma'amu. Na gode. Assalamu alaikum. Suna na hajiya Aisha tu Adamu na gudu. Ke aiko da gaisuwa zuwa ga iyayena da 'yan uwana a bakin ruwa gidan Alhaji na gudu. Ina gaida Alhaji Badamasi da Alhaji Mutari da Alhaji Tijjani ina yi musu barka. da sallah ina fata su yi sallah lafiya ina gaida hajiya magajiya ina gaida hajiya hawa kudu da hajiya abu ina kuma gaida hajiya nabi'u da hajiya suki a alfindiki ina gaida alhaji mutari hashim asanka da alhaji abdulkadir na gaida Hajiya Saratu Muftari a NNDC Kwada Sharaɗa. Ina kuma gaida Antikadi Hashim a Jambulo da Ramatu da 'ya'yansu. na gaida Ahmed Taylor a Fage. na gaida Halima da Mahadi. Halima Mahadi. na gaida Olonfe da matarsa da 'ya'yansu. na gaida duk mutanen unguwar baƙin ruwa. ne muku barka da sallah ina fata ku yi sallah lafiya assalamu alaikum to allah ya maimaita mana amin na gode na gode assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ne akilu alhaji sayyidi farko dai ina gaida mahaifina alhaji auda arti sarkin ababu ina gaida bana ali sauran yan uwayena ina gaida na kuma hajiya ladi da hajiya endo da hajiya ta bando Ɓangaren bangaren kano kuma ina gaidawa na dr ismail da halilu da kanwata halima da alhaji ali mandawari da hashimu mandawari da sauran jama'a duk da baki ɗaya ina gaida su a huta lafiya assalamu alaikum ni ne alhaji audu alhaji abdullahi fage fage ditu a kano ina gaida yan uwa da ke kano na gaida mai unguwa ɗan iya na gaida su jama'an fage da su sammani garba da su duk jama'a da idan sani a nan kano ina gaida iyalina nan goron dutse hajiya mai a sallah lafiya na koma kuma kuma shi ina gaida sarkin zango na ji umaru faruk allah ja kwana allah ba su zama lafiya shine Alhaji Audu aiki ne Kano a huta lafiya. salamu alaikum. salamu alaikum. Da farko ina gaida mahaifina Alhaji Nasiru mai wada da mahaifiyata eh, Hajiya Fatima Nasiru mai wada wadda aka ci da Hajiya Juma da fatan sun yi sallah lafiya sai 'yan uwana Yusuf Nasiru mai wada salmanin nasiru mai wada da suleiman nasir mai wada da saifullahi da abdulmumini da mustapha da maimuna da ni'imatu nasir mai wada da amina nasir mai wada da hajarawa wadda aka fi sani da nina sai iyaye na hajiya indo wadda hajiya aisha nasir mai wada da aka fi sani da indo da ayya da hajiya habiba da alhaji nuhu mai wada da alhaji garba gide da alhaji ma'az mai wada da alhaji lawal gide da alhaji abdulkadir mai wada da hajiya magajiya yar fillo da hajiya umma mai wada da su hajiya mariya mai wada hannatu mai wada da fatima mai wada da ankul isa da idris mai wada da kuma dan uwana murtala mai wada wanda na manta sunan shi sai su najib da sadiq mai wada da salma mai wada da aminu mai wada da anas mai wada da abdullahi mai wada da sauransu da duk sauran Eh, iyalan alhaji mai wada da fatan duk an yi sallah lafiya sai abokaina wanda muka yi makaranta tare da su da kuma wa'anda muka tashi tare tun muna yara da fatan duk sun yi sallah lafiya allah maimaita mana sunana buhari nasiru mai wada wanda ke zama a na america a jihar minnesota da ke na america da fatan an yi sallah lafiya allah maimaita mana da ba mu zaman lafiya a ƙasar bikin dukkan sauran ƙasashen yan uwa musulmai laifin daɗi ƙarewa sai kuma baɗi idan allah ya kai mu rai da lafiya tare da fatar waɗanda suka je aikin hajin bana Allah ya maida su gida lafiya. Jummai Alli daga nan birnin Washington DC nake fatar Allah ya maimaita mana ya sa mu ga baɗi lafiya. na Shanuna ta samu dubbula daji siki, wani jan menene ɗin yaro, a teɓar yake shanu. madalla a gaida jummai ali da shirin gaishe-gaishe da ta gabatar a kan bakukuwan wato sallah da ake kan yi masu haro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu amma idan an jima da dare za ku ji mu dauke da karin bayani kan ziyarar da paparoma wato francis ke yi a nan amurka da kuma batun hadarin da ya auku a kasar saudiya kan mahajita da suka rasu yanzu a madadin maryam dauda da daniel brom sai kuma injiniyanmu mr skip six daga nan sashen hausa na amurka a washington dc mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya